الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بينك إمام أحمد رحمه الله تعالى يا رويت حديثي بسند سيد النبي صلى الله عليه وسلم yana cewa hakika yara ababen ruwa ne yara ababen sa tsoro ne ya zo a bai haƙi yara ababan sawa damuwa ne yara a ruwayar ababan sawa rashin sani asalin hadisin hassan da husaini ne suka shigo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya manzala ya tashi ya rungumo su ya sumbance su to shine sai faɗi wannan magana cewa innal aulada mabakhalatun majbanatu yara masu sa ruwa ne masu sa tsoro ne ma'ana masu sa ruwa ne saboda abin da za ka tanada damu, sai sai hana ka kai kyauta sai hana ka kai wani alheri masu sa tsoro ne saboda su sai ka kasa fita jihadi kana tunanin yaranka a bai haƙi masu sa damuwa ne duk abin da ya same su sai dinga sa bakin ciki da damuwa saboda wani abu da ya zo ya same su na ruwa tsabara tsabarani kuma masu sa jahilci ne saboda su suka kasa barin gida ka tafi neman ilimi kana tunanin abincin yaranka ya za a kula da su don haka da yawa wani abu na ilimi kuma sai ya wuce mutum to shi ne ma'anar waɗannan kalmomi da manzan Allah ya faɗa ba shakka hadisin yana nuni cewa a iyaye masu son su kula ne da al'amarin ainihin yaransu masu kuma ainihin ƙoƙarin su ga cewa sun damu da al'amarinsu ne wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam duk da cewa ana samun masu sakaci wanda suna da ƙarancin wannan ɗin ajiye ne aka yi ranar yara ta duniya wanda majalisar ɗinkin duniya take tsara duk rana 27 ga watan yawo da niyyar cewa suna da al'amarin yara wajen iliminsu da lafiyarsu da shauran duk al'amari da suka shafi nishaɗinsu da jin daɗinsu wa a cikin rayuwarsu baki ɗaya amma musulunci tuni ya riga wannan da karni guda karni goma sha biyar tun musulunci dama da abin da ya zo da shi kenan wajen kula da yara da tarbiyyarsu da tattalinsu tun suna ciki har su zo duniya har su zama kuma balagaggu wani musulunci ya sa a dinga bibiyarsu za mu ga ciyar da wacce take tana da ciki ko da an sake ta za mu ga batun shayarwa wajibi akan uba ko da ya saki matar za mu ga al'amarin reno aka danganta uwa ko da ba ta tare da uban wajibi ya ba ta abin da za ta ci da su in ma ita ta kula da su duk wannan ya nuna yadda musulunci ya kula da yara annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba da kyakkyawan misali wajen kula da al'amarin yara za mu ga ya nuna tausayi da jin kai da ainihin tamsasawa gare su a gurare da ya mun karanta sira ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun dubi rayuwarsa da jikokinsa hassan da hussein yadda yake tarere su yadda yake kula da su yadda yake jan su a jiki yadda yake sumbanta su yadda yake kwanciya su hau suna doki da shi sallallahu alaihi wasallam yanko yana daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sajida wata ran ya tsawaita sajida sannan sai can ya dago wani daga sahabbai bayan ya dago ba an yi sallama ya ce ya rasulullahi mun ga ka dade mun zata wani abu ne ya faru ko kuma wahayi ake ma sai ce a ba ɗaya ice wannan ɗan nawa ne ya hau bayana ni kuma ba na son na gaggautar da shi har sai ya biya bukatar a cikin sallah kenan ya hau bayansa yana sallah amma ya ce ba ya so yi masa gaggawa ya bar shi ya dokinsa da shi sallallahu alaihi wasallam ce har sai ya buka bukatarsa sannan da tasu a lokacin da yake ibada mafi girman ibada yake ganawa da ubangiji amma bai manta mai da wa yaro za mu ga wata yana mumbari hassan da hussein sun shigo sun sa riga ta je musu kasa tana taɗe su za a kasa haƙuri hango suna tana taɗe su ya kasa haƙuri sauka daga kan mumbari sai da ya je ya taro su ya ruko su ya zo ya zaunar da su a gindin mumbari sannan ya ci gaba da hudu ba kafin ya ci gaba ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna lalle dukiyoyinku da 'ya'yanku fitina ne yace na gansu suna tadewa na kasa haƙuri sai da naje je na taro su na zo ainihin na rungumo su na zo na zaunar da su haka wata ran ya wuce ta gidan yarsa fatima sai ji kukan hassan sai kasa hakuri ya leka ya buga ƙofa yace ba kukan hassan nake ji bane ne ba ki san kukansa yana samun raɗaɗi a cikin zuciyata ba ba na so in ji suna kuka don haka ki dinga tarere su ba na son ji wani abu da zai dinga sa su kuka sallallahu alaihi wa sallam za mu manta da yadda yake da 'yarsa, jikarsa umama yar zainab yar babba yarsa ba zainab umama yadda yana sallah amma yana rike da ita hannu jam'i yana yi mutane jam'i amma yana rike da ita hannu saboda yaje ta za kuka sun saba da ta saba da annabi sallallahu alaihi in zai ruku ya aje ta in ya dago ya rike in ya tabi sajada ya aje ta da haka za baya so ji ta yi kuka yana rungume yana rike da ita wace irin kulawa ce ta kai irin wannan wacce manzala yake wa ainihin yara manzala yakan fara sallah yana da niyyar ta yi karatu mai tsawo amma sai jiyo kukan yaro sai tuna ɗaɗin da uwarsa take ji na wannan kukan da kuma tausaya yara manzala sai ta kaita in yayi niyya aya hamsin sai goma sha sai ya haƙura sai ya ruku saboda kukan yaro baya so ya yaro yana tsala kukan nan yana jin zafin yadda uwarsa ma take jin take jin zafi duk wannan me tausasawa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam to haka yake a yan duk sahabbai wajen kulawa da su da tausasawa musu da yi musu wasa da shafa su da yi musu addu'a shi sa sahabbai da an yi haihuwa za su ɗau yaro maza maza kai manzo Allah yi masa addu'a yi masa hannu ke sa masa kyakkyawan suna sallallahu alaihi wasallam in ya fito daga masallaci yara da suke bakin kofa masallaci bi ya gaggaisa da su ya shashafa kansu ya musu addu'a ɗaya daga ci su har ya girma yana cewa har yanzu ina jin sanyin hannun annabi sallallahu alaihi wasallam a kaina ina manzo Allah yake gamuwa da su ya gaisa a hanya in ya ga yara salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum yana sallama gare su ya aiki anas wata ran anas ya tafi gida kamar yadda ya saba da rana da rana zai aike shi sai bu bayan sa yaje tare suna wasa da yara manzo Allah ya koma gefe ɗaya tsaya sai da anas zai ci wasan sa ya koshi sannan manzo Allah ya kira shi ya bashi aiki saboda ya san yadda yaro yake da wasa na haka ya bashi dama ya samu haƙƙinsa na wasa sallallahu alaihi wasallam to haka yake ga ayan sahabbai wajen yi musu addu'a da shauran abubuwa yana gudanar da musabaka ta gudu tsakaninsu kamar yadda imamu al-bukhari ya rato wa adab al-mufrad da shauransu ga abdullahi bin al-kharib ya gudanar da yakan gudanar da musabaka tsakanin abdullahi da ubaidullah da yayin bani al-abbas yana gudanar da musabaka a tsakanin su ce wanda ya je can ya riga dawowa ya zo eh, su je su dawo su haɗo jikinsa ya kama su ya rungume su ya sumbance su ya ɗau kyautar da ya niyyar wanda ya riga ya bashi har kyauta yake ba su ta rigen guje-guje da suke yi inda ba za su ji ciwo ba sallallahu alaihi wannan kula da manzo Allah ba wai iya ƴaƴan masu rai bane da sahabbai a har ma matattun su ya mu ga inda yake tausasa wanda suka ƴaƴan suka mutu ƴaƴan wanda suka mutu a filin ɗaukaka addinin Allah misali abin da ya faru Ja'far bin Abi Talib lokacin da labarin mutuwarsa ta zo manzo Allah nan da nayi garzaya gidansa ya kira matarsa asma'u binta umais yace tara mun yayan jafa ta tara masa su ya zauna da su ya kamo su ya rungume su ya shashafa kansu ya daddafa kafadun su dafa kafada yaro yana jin daɗi alama ce ta tausasawa sannan manzala ya koma gida yace ce. ku manta da gidan jafa ku shirya abinci a kai musu abinda da zai shagalar da su ya zo musu za ka kokari a tanada musu wani abu a ji a kai musu hakanan wasa da su kamar da yawa an an uwan anas eh, lokacin da tsuntsunsa da yake wasa da shi yace ya aba umayya ma fa'ala nughair wasa ne ainihin da yaro kan wanta ba 'ya'yan musulmi ba har 'ya'yan kafirai manzala yana kula da su eh, me laifin ba su laifi ba duba ɗan bai yahuda ɗin nan saboda kula manzala ya yi sabo da manzan Allah ko da yana tare da shi da ya rashin lafiya manzala ya je gaishe shi yake cewa ya kalmar shahada babansa ya dube shi ya dube shi babansa ya ce faɗa abin da abul qasim ya ce maka faɗa ya faɗa manzo Allah ya ce godiya ta tabbata ga Allah da ya tsamo shi daga wuta wannan mai kulawa manzon Allah ce ya zama dan kafarai ma yana so ya makalu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka za mu ga 'ya'yan marayu dai kamar yadda muka nuni ya kwaɗaitar a kan kula da su baki ɗaya sawa'un tun na wancan da kuma mu yanzu da muka zo a baya yana cewa ni da wanda ya kula da 'ya'yan maraya ya kula da maraya za mu zama haka ainihin a gidan aljanna haka ne yi wa uwan maraya alkawari wanda ta tsaya ta yi haƙuri ma da aure don ta kula da su in za ta iya ta tsaya ta kula da su ya ce wa mura'atun safa'a alhaddeni ka ana wa mura'atun safa'a alhaddeni ka hatani filjan." ni da mace mai shafaffen kundu kuki to kamar haka za mu zama ainihin a ranar alkiyama wacce ta yi haƙuri isa ayanta marayu ta kula da su ta tafi da al'amarin su. to za mu zama ni da ita kamar haka aljanna haka ya kwaɗaitar da baki ɗaya musulmi cewa a kula da al'amarin yara baki ɗaya domin ‘ya'ya na kowa ne musamman kuma marayu wanda ba a ganin wani nasu da za a kula da su to zama na kowa ne sun kula da su da haka yake faɗa cewa mafificin gidaje na musulmi gidan da yake akwai maraya ana kyautata masa mafi sharrin gidan musulmi gidan da yake akwai maraya amma ana musguna masa ana bakanta masa saboda an gaba wani nasa da za a ji tsoro ko a ga idan. Allah subhanahu wataala ya ganar da mu ya ba mu ikon kula da su Allah ma hadina fi man hadait wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallait وبارك لنا فيما أعطيت وكنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يزل من وليت ولا من أديت اللهم لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك اللهم اكفنا لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك من ضاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم ارفع عنا البلاء والغلا والزلازل والمهن والفتن ما زار منها وما بطن هذا فصلوا وسلموا على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين